dokar wadda ke cikin jerin dokoki fiye da goma da majalisar dokoki ta ƙasa ta miƙa shugaban domin rattaba hannu ta rage mafi karancin shekarun ɗan takarar shugaban ƙasa daga arba'in zuwa talatin da biyar ɗan takarar gwamna daga shekaru talatin da biyar zuwa talatin yayin da mafi karancin ɗan takarar ɗan majalisar dokoki ta ƙasa da na jihohi zai kasance ashirin da biyar yanzu haka dai matasan na bayyana farin ciki dangane da wannan alkawari na shugaba buhari Kamar kabiru sa'idu dakata na ɗaya daga cikin matasan da suka yi gangami a kwanakin baya don ganin cewa shugaba buhari ya sanya hannu akan wannan doka wannan alkawari da ya ne ce zai samu wannan doka hannu da muka daɗe muna rajin ganin cewa ta tabbata ta zama doka muna godiya a Najeriya nan kimanin al'ummar ta kaso 60 zuwa 70 matasa ne kuma su ne suke zaƙo shugabannin nan amma su ana samun na kasu gurin yadda su za su shiga a zaɓe su yau aka ce an rage mana wannan shekaru kuma ka san cewa yanzu dukkanin ɓangarori na al'umma na ci gaban ƙasa matasa sun yi nisa gurin ba da gudunmawa so idan yau an rage shekaru yadda matasa za su ƙara shiga a dama da su a zaɓe su sai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe matasanmu da ke cikin harkar kasuwanci wanda su suna da ɗan abin hannunsu idan an samu wani ingantaccen matashi sai su zo ya mu mu haɗa ƙarfi da karfe domin mu ga an kai matashin nan gaci domin mu ba da mu ta yadda za a gina kasa, musamman ta bangaren shugabanci. Kin dai masana kimiyyar siyasa ke fashin baki game da tasiri da wannan doka ka iya yi a fagen siyasar Najeriya ko akasin haka. Dr. Sa'idu Ahmad Dokawa malami ne a Jami'ar Bayar Kano. Tasirin siyasa kala biyu ne, akwai tasiri na ji da tasiri na gani. wato kamar yanzu wannan dokar ta za ta samu tasirin ji ma'ana za su ji daɗi cewar an kula su cewar an yadda da abin da suke so amma akwai kuma tasiri na gani shine wato su iya aiwatar da wani abu su samu nasarar da suke bukata wato su iya fitowa takara su tsaya zaɓe su ci wannan shi kuma wani abu ne mai zaman kansa wanda a wannan karnin da ake ciki ina kyauta da san zai yi wahala kuma fito da maganar yanzu ba za ta wuce buƙatar siyasa ba shugaban muhammadu buhari zai fahimci cewar za su ji daɗi in aka ce an sa hannu an yadda su fito su wannan jin daɗin nasu za su daɗa ba shi goyon baya amma ya san kuma a aikace zai wahala dokar zaɓe ta ƙasa cewa ta yi kada wanda yake neman kujerar shugaban ƙasa ya kashe kuɗin da wuce miliyan ɗari kwanan nan sai majalisar ƙasa ta ce za ta yi gyara ta mai da shi miliyan dubu to ina wani matashi iga miliyan dubu da zai fito yi takara da irin su alhaji atiku abubakar da suke da miliyan dubu din da kuma irin su shugaba muhammadu buhari da suke kan kujerar suke nema a kazalika dr sa'idu dukawa ya yi ƙarin haske dangane da matakan da ya kamata a ɗauka ta yadda matasa ka iya samun damar taka rawar da ta dace a fagen siyasar najeriya a rage tsadar zaɓe kuma a soke in incumbency wato mutum yana kan kujera kuma meta wannan sai tafi baiwa matasa dama su shiga a dama da su akan kawai ai wata doka a taje kana yi ka a sa hannu a ce kenan an yarje muku ku fito a kara da ku dakta sa'id ahmad dukawa kenan na jami'ar bayar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano a nigeria